الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونثني عليه الخير كله لا نحصي ثناء عليه هو سبحانه كما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الحق ولا aconteceu lá فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى حق تقواه واشكروه على ما هداكم للإسلام وجعلكم من أمة اختصها بالفتح وهداها إلى خير شرعة وأقوى ملة فلله الحمد والشكر والثناء واختصها به وأضل عنه سائر العمر ففي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد يقدمون على الخير والذكر والصلاة في الدنيا ليكون لهم في الآخرة يوم كرامة ومزيد ورفعة روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها أيها الإخوة المسلمون إن من أهم خصائص يوم الجمعة أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا فيه اجتماعا عظيما لأداء صلاة الجمعة فحضور هذه الصلاة فرض عين على كل مسلم توفى وانتفت عنه الموانع ويا له من اجتماع ما أرواه في هذا اليوم المبارك لما يتجلى فيه من أزهار العبودية لما يتجلى فيه من إظهار العبودية لله وحده ويا له من من الآثار ولما الإسلامي وعلى المجتمع الإسلامي بعامة ففي هذا الاجتماع يتعارف المسلمون وتقوى رابطة العقيدة بينهم وتنعسر الفوارق المادية وتنعسر الفوارق المادية والمراتب الاجتماعية والنعرات القبليه في موقف واحد يصاف الكبير الصغير ويلصق الغني ويلصق الغني كتفه بكتف الفقير وهذا أيها الإخوة وهذا مشهد رائع ومظهر عظيم تتجلى فيه صور ناسعة من وحدة المسلمين من وحدة المسلمين وتلاهمهم وقوة تعاطفهم وإيثائهم وترابطهم يلتقون في بيوت الله جل وعلا وعلى بساط طاعته يتأسسون مشكلاتهم وينظرون في آلامهم يقوى إيمانهم وتسخر قلوبهم وتزيد طاعتهم ويتحرك فيهم الشعور للإسلام وترق قلوبهم لما يسمعون من الذكر والعلم والمواعظ امر درس الأسبوعي المحب في خطبة الجمعة فيجدون في إصلاح أوضاعهم ويجدون في إصلاح أوضاعهم وتحسين أحوالهم لأنهم يسمعون ما يقربهم إلى الله تعالى من تفكير من تفكير بواجب في جوانب العقيدة والعبادة والأخلاق والتربية وما إلى ذلك أو تعذير بمنكر في هذه الجوانب أو علاج لقضية أو علاج لقضية أو مشكلة اجتماعية أو سواها أو سماع ما يقرب إلى الآخرة وما يدفع إلى العمل لها ويبقى أثر هذا الدرس في نفس المسلم على مدار الأسبوع وتزهر ثماره جلية في واقعه وتعامله في واقعه وتعامله مع مجتمعه حيث تمثل انطلاقة كبرى للبناء حيث تمثل الانطلاقة الكبرى حيث تمثل انطلاقة كبرى للعمل البناء والإصلاح الجاد معاشر المسلمين لقد ورد الفضل العظيم والعجر العميم في أداء هذه الصلاة لا سيما لمن لمن تعدم بآدابها من الغسل والطهارة والطيب والنظافة وحسن اللباس والهيئة ثم الاستماع والإنصات إلى الخطبة روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تودع فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام وفي صحيح مسلم عيدا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر كما ورد الوعيد الشديد والترهيب ألا والترهيب الرحيب ألا من تصاعد في هذا الواجب العظيم ولم يرفع به رأسا ففي صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال قال على أعوان منبري لينتهين أقوام أو وليهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين أخرجه مسلم من حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما وفي حديث آخر أيها الإخوة وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمع تعاونا وما الله والترمذي وأبو داود والنسائي وفي رواية فهو منافق والعياذ بالله إخوة الإسلام لقد كان من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم تعليم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات وأعمال عظيمه فمن ذلك الحث في هذا اليوم قال أبي عوس قال أبي عوس بن أبي عوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحسن أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معرولة علي رواه أحمد وأبو داود والنسائي ومن ذلك أيضا أيها الإخوة الإكثار من العبادة والذكر وقراءة القرآن والدعاء بغيه إدراك ساعة الإجابة ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا لا أعطاه وقد روى مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي موسى رضي الله عنه أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة وقال كثير من العلماء إنها آخر ساعة من يوم الجمعة وقيل غير ذلك كما ورد في فتح الباري لابن حجر رحمه الله تعالى وكما يسن أيها الإخوة كما يسن أيها الإخوة كما يسن المبادرة والتبكير إلى المسجد يوم الجمعة ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال من راهياني في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن راه في الساعة الثانية فكأنما قرب بقره حتى ذكر في الساعة الخامسة بيضة فانظر أيها الإخوة فانظر رحمك الله يا أخي المسلم فانظر رحمك الله إلى ما التفاوت في العجل بين المبادرين والمتأخرين ومما يتأكد في هذا اليوم العظيم ومما يتأكد في هذا اليوم العظيم الأقر العناية بنظافة الظاهر والباطن ومراد الطهارة الحسية والمعنوية ومن ذلك أيضا دورة التعجب مع المصلين وذلك بالحذر من التفريق بينهم وإيذائهم وتخطي رقابهم فقد روى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى رقاب الناس فزجره وقال اجلس فقد آذيت وعليك رواه أحمد وأبو داود والنسائي آذيت أي آذيت الناس بالتخطي وعليك أي أحكمت المجيء كذلكم يا عباد الله كذلكم يا عباد الله يجب الإنسان إذا تكلم الإمام ويحرم الحديث عن الخطبة والتشاقل عنها يقول صلى الله عليه وسلم إذا قلت لساهبك أوس والإمام يخطب فقد لغوت متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ويقول أيضا ومن مص العصا فبلغ رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي حديث آخر ومن تكلم فلا جمعة له أمة الإسلام هذه جملة هذه جملة من خصائص هذا اليوم المبارك وفضائله وما ينبغي أن يكون عليه المسلم فيه وبنظرة تأمل في حياتنا وواقع كثير منا تجاه هذا اليوم المبارك ندرك تصورا ندرك تصورا وإشغالهم بزخرف الحياة مما له أثر بالغ مما له الأثر البالغ في غسوة القلوب وتردي الأحوال فقد بلغ ببعض الناس الاستكبار والمحادة لشرع الله تعالى بحيث يسمعون المنادي لصلاة الجمعة وغيرها فلا يرفعون بذلك رأسا وهؤلاء على خطر عظيم وفي مرتع وخيم ومن الناس أيها الإخوة ومن الناس من يزين له الشيطان تأخر التأخر عن صلاة الجمعة فلا يأتي إلا إن الخطبة أو في أثنائها أو إن إقامة الصلاة وربما يقعون في إيذاء عباد الله وتخطي رقابهم هؤلاء قد فوتوا على أنفسهم خيرا كثيرا ونفعا عظيما وحرموا أنفسهم ثواب الله ووقفوا ووقعوا في أذية عباد الله ومنهم أيها الإخوة ومنهم من إذا دخل المسجد تبرم وتثاقل ومن الخير والنفع والفائدة وتكافل وود الخلاص من الخطبة والسلام ونسي أنه في خير وعلى خير فاتقوا الله عباد الله واعرفوا لهذا اليوم العظيم مكانته وحرمته وأمروه, وسائر الأيام بالعمل الصالح تكونوا من المفلحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا فاسعوا إلى ذكر الله وضروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون عباد الله أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله الداعي الى مغفرته ورضوانه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما تعاقب الليل والنهار cewa al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hudubar mu ta shafi falalar ranar wannan juma'a ta wannan rana ta juma'a da kuma alkhairi da albarkokin da suke cikinta da sakaci da wasu daga cikin musulmi suke yi wajen halartar ta kan lokaci da samun wannan dubo falala da ke cikinta ya buɗan uwa al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala hakikanin jin tsoronsa ku yi ɗimbin godiya a gare shi a bisa abin da ya shiryar da ku na musulunci dukkan wata falala dukkan wata albarka dukkan wata daraja ya rage alaka ka samarwa da kanka wannan ɗaukaka ta kan umarnin Allah subhanahu wa ta'ala da nisantar abin da ya hani da koyi da manzan tsira annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kai musulmi Allah maɗaukakin sarki ya yi maka ɗimbin ni'ima da kasancewar ka musulmi da kasancewar ka ɗaya daga cikin wannan al'umma wacce Allah ya zaɓa ya fifita da ɗimbin falala daban-daban ya kasanka kasance daga cikin wannan al'umma wanda Allah ya shiryar da ita zuwa mafi alherin shari'a mafi miƙaƙƙen tafarki na addini na musulunci godiya ta tabbata gare shi subhanahu wa ta'ala da kyakkyawan yabo muna roƙon ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kinsa mana yadda za mu yabe shi yaban da ya dace da shi subhanahu wa ta'ala da yadda za mu bauta masa bautar da ta dace da kaɗaita shi subhanahu wa ta'ala ya ku bayan Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya yi wannan al'umma ta mu ta musulunci dimbin daraja da ɗaukaka da falala da wannan wuni na wannan rana mai girma wuni na ranar juma'a wanda ke kewayowa dukkan ƙarshen sati ya sa shi ya zama wani lokaci na baje kolin ibada na samun falala da karamci daga wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fifita wannan wuni na ranar juma'a akan dukkan sauran kwanaki wanda ba shi ba ya sanya haduwa irin wannan ta ranar juma'a ga musulmi ta kasance domin samun dimbin albarka da alkhairi da falala da take cikin wannan rana ubangiji tabaraka wa ta'ala ya shiryar da wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya keɓe ta ya fifita ta da wannan rana akan sauran al'umman da suka gabace ta a lokaci da zamani banzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan a cikin hadisin da imam muslim ya rawaito wanda yake hadisi ne na abu huraira radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya batar da yawa daga cikin waɗanda suka gabace mu na al'ummu wajen cankar wannan rana da dacewa da ita ta kasance rana ce mafi mafificiya da ibada sai ya kasance yahudawa suka yi kuskuren cankanta daidai suka canki ranar asabar suka kuskure wannan rana mai albarka haka da sarawa yan bishan suka kuskure wannan rana suka ce kira na lahadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Allah ya zo da mu wannan al'umma ma'ana ta manzansa sallallahu alaihi wasallam Allah ya shiryar da mu zuwa ga dacewa da cankar wannan rana a bisa daidai ba mu canki saɓaninta ba ba mu canki alhamis ko asabar ko lahadi ko wata ba kuka canke ta daidai ma dalla da wannan falala mai girma ma dalla da wannan keɓantaccen alkhairi da Allah ya keɓance mu da mu da shi da wannan fifiko wanda ainihin wato babu fifikon da ya fi shi wanda Allah ya zaɓe mu a cikinsa ya sanya wannan rana ga musulmi ta zama rana ce ta alkhairi rana ce ta ambatan ubangiji rana ce ta sallah rana ce ta salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rana ce ta haduwar musulmi a duniya domin ta zame musu rana ta karama rana ta daraja rana ta karin alfarma da ɗaukaka ranar tashin alkiyama imamu muslim ya rawaito daga abu huraira radiyallahu anhu مزق الله صلى الله عليه وآله وسلم كراتوا وخير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وزق الله صلى الله عليه وسلم يتيم في ذي الجمعون دلانا تهودو قريش وتهودو أكسا شيني ودين رانا الجمعة أتكن ساك هل اتمت النبي الآدم عليه السلام أتكن ودين رانا الجمعة أكشكت شيئا الجنة أتجوني إلى الجمعة حتى أتفتد شيدك وأنك إلى الجنة يا قول أبواك مر مسلمين يا رأي تجم ما فيها أبن دع الله يكيب وأن رانا نشي وأنكتي سبحانه وتعالى يشرع أنت من يقدر منه يسنى من هو إلى ونن دومي ونن صلاة جمعة لا نامي فلنا لا نامي الخير لا نامي ذنب الله mata zuwan sallar ta ga kowane musulmi wanda sharuɗan ya zo ta suka cika gare shi dalilan da suka kori gabarin ya zo ta suka kori gare shi madalla da wannan haduwa madalla da wannan rana mai albarka madalla da alkhairin wannan rana cikin abin da ke bayyana na nuna ainihin girman bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala da tasirin wannan rana a rayuwar musulmi za ka ga al'ummar musulmi da zafin rana da kowane yanayi da lokaci don ruwa da iska za su haɗu ainihin waɗansu su a inuwa waɗansu su ba samu inuwar ba ma amma saboda mahimmanci da girma da daraja da kima da alfarma ta wannan rana da falalar da ke cikinta su haƙura su zauna a rana domin ainihin su saurari hudu ba su jira wannan sallah ta wannan rana mai albarka sannan su tafi suna masu yawaita salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu su koma kan rayuwarsu da ayyukansu na yau da kullum tare da yawaita ambatan Allah subhanahu wa ta'ala rana ce wacce Allah yake karfafa ya karfafa ainihin wato dangantakar musulmi musamman dangantaka ta aƙida ko dangantaka ta addini wadda ta kore dukkan wani bambanci bambancin abin duniya ko bambancin matsayi ko bambancin ƙabilanci ko bambancin kaza kaza ta haɗa musulmi a cikin wuri ɗaya a bigiri ɗaya a lokaci ɗaya tare kai haɗa ainihin wato kafaɗa ainihin wato da wanda yake mai hali ko modaci yaro ya haɗa kafaɗarsa da ta babba a haɗu da dattijo da matashi da sauran al'umma domin tsayuwa domin bautar Allah subhanahu wa ta'ala wannan lalle yanayi ne wanda yake mai ƙayatarwa abin wato duba ne mai girma wanda yake nuna wato sura ko yanayi na cewa musulmi al'umma ne guda ɗaya wanda suke haɗa a guri ɗaya wanda suke masu tausasa wa juna masu dangantaka da ƙauna ainihin wato da junansu su haɗu a gida a wani gida daga cikin gidan dajin allah subhanahu wa ta'ala wato masallatai a bisa shimfiɗa ta ɗa'a suna jin ainihin abin da ya shafe su na mishkilolinsu na rayuwa ta yau da kullum da abin da ke damunsu imaninsu yana karfafa zuciyarsu tana tsarkaka da'arsu tana karuwa jin cewa ainihin su musulmi suna jin kusaci da tabbaci da ruku da wannan addini na musulunci cikin abin da suke ji ko suke sauraro na hudu ba da ambatan Allah da ilimi da wa'azi da tunatarwa wanda wannan darasi zai tsaya cikin zuciyar musulmi tsawon sati guda har wata juma'a yana tuna shi yana hasashensa yana bitarsa a zuciya yana godiyar Allah subhanahu wa ta'ala suna kokari su ga mai kokarin wato gyaruwar zukatansu da yanayinsu da halayensu babu shakka wannan rana ce mai girma rana ce da musulmi suke sauraron abin da zai kusata su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala na wa'azi da tunatarwa akan abin da yake wajibi na aƙida da ibada da kyawawan ɗabi'u da tarbiyya da wajen wannan da kuma gargaɗi game da dukkan wani abin ki ko mummunan aiki wanda zai jawo mutum halakarsa duniya da lahira ko sauraron wata kadiya ko matsala wacce ta shafi wannan society ko wani abu makamancin wannan kogin abin da zai kusatar da su zuwa ga lahira wanda zai daɗa zaburar da su zuwa ga kyautata ayyuka wannan ainihin abu ne mai albarka wanda tasirin wannan darasi na hudubar juma'a yakan wanzu a zuciyar musulmin kirki tsawon sati yana girman 'ya'yan itacensa masu albarka yana sunsunawa yana ci yana tsokaci cikin rayuwarsa yana tsokaci cikin wato sosaitinsa wannan yana nuna cewa hanya ce mai girma wadda take nuna ginuwar wannan al'umma da wannan sosaiti na musulunci ya ku al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dimbin falala mai girma da lada mai dimbin yawa cikin wannan sallah ya tabbata musamman ga wanda ya sifanta ya ladabtu da ladabanta ya yi wanka ya tsarki ya sanya turare ya sanya kayansa masu tsabta ya kyautata tsarinsa da tsaftarsa da yanayin sa ya zo ya saurari hudubar juma'a ya zo da wuri ya saurari kiran liman ya saurari huduba ya saurari abin da ake ake faɗa cikinta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya na faɗa cikin hadisin Abu Huraira cewa wanda ya alwala ya kyautata alwalarsa sannan ya zo masallaci sallar juma'a sannan ya saurara ya saurari huduba an gafarta masa kwanaki tsakaninsa da tsakanin wannan juma'a da wata juma'a an gafarta masa kananan kurakuransa da ba kwana uku a kan wannan sati kenan haka hadisi ya zo na sahihi muslim banzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salloli guda biyar daga sallah zuwa sallah da juma'a zuwa juma'a ramadan zuwa ramadan suna kankare wa bawa kananan kurakuransa matukar ya nisanci kaba'ira ya nisanci shirka da Allah ya nisanci manya-manyan wato zunubai haka alkawari na narko da azaba ya zo ga wanda ya sakaci wajen watsar da wannan wajibi bai yi alfahari da shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa wata nan akan membarinsa cewa ko su bari waɗansu mutane lalle su bari abin da suke yi na yin zuwa wato sallar juma'a ko allah ya kulle zukatansu ya buga makulli na munafirci cikin zukatansu sannan su kasance cikin marabkana da fadado ya kuna kuwa al'ummar manzan allah sallallahu alaihi wasallam manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ci gaba da cewa duk wanda wato juma'a uku a jere saboda sakaci saboda rashin bata mahimmanci Allah ya kulle zuciyarsa ma'ana a wata ruwaya ya ce ya zamanto ya samu sifa cikin sifofin munafikai ya ku dan uwa al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin shiryar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam girmama wannan rana da ba ta muhimmanci da gebe ta da ibada da ayyuka masu girma daga cikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da yawaita salati gare shi صلى الله عليه وسلم تكم وانا وني تندق لنا جمعة وانا وني حديث العوص ابن عوص رضي الله عنه يناتوا مزق الله صلى الله عليه وسلم يناتوا إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معرونة رواه أحمد وأبو داود والنسائي manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa yana cewa lalle yana daga cikin mafiya falala cikin kwanakin ku ranar juma'a ku yawaita yi min salati lalle ana bijiro min salatan da kuka yi min ana bijiro da su gare ni ana nuna min yawan عائشه كا كزما كا يوي تسلاتي غمزا الله صلى الله عليه وسلم كزما تكنجير يوم وانا انكا سور عبادة تزاك يوم الله هاج السكو كدرسو تيوي تسلاتي كزما كنا تكنجا كاداتي وني نيراناتي نيواتو يوي تعبادة دعمة مبنجي دكرات القرآن دعا الدعاء دنيما داتي وانا كم كتر da lokaci da wata awa wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wani bawa musulmi ba da zai yi kiyagam da katar da wannan awa cikin wannan rana yana roƙon Allah yana neman wata bukata face Allah ya bashi wannan bukata ya kai dan uwa musulmi ka yi kokari ka samu dacewa ka samu gamdakatar ka samu cankar albarka da falala da wannan rana kada ka zamanto daga cikin irin nan sai an fara hudu ba ka zo na guje ko sai karshen hudu ba ko sai an tayar da sallah ka yi wa kanka asara ka yi wa kanka asarar falalar wannan gara masa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fada ka rasa ainihin wato da wannan daraja كان سعينه واتو وانا بمبر فللا بزم الله صلى الله عليه وسلم يجينا للجمعة وانا يزوم سلاتي جكما وفرقو كما ياي سدكا نيدا تاقوا كورا كما كورا كمي هكا وانا يزو جكما واتبيو نانا شمازو اكا لوكتي لا ننسى كما ينجر من واتو سدكا da saniya ko girman saniya wanda ya zo a awa ta ƙarshe yana da lada kamar girman kwai ya kai ɗan uwa musulmi ka ji cewa lalle kada kai asarar wannan lada wannan falala daga ka zo masallaci akan lokaci ka zo cikin tsarki da tsafta ka zauna ka jira ka saurari hudu ba ba tare da hayaniya ko surutu ba domin ka samu dacewa kar ka zo a makare kana tsallaka kana ketara wuyayen mutane don ka nemi wuri ka zauna bayan ka makara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana huduba ya ga wani makararre ya zo masallaci yana ainihin tsallaka kafaɗin mutane manzon Allah ya masa tsawa ya ce ejilis faƙar adai ta wa'anai zauna ka cutar da mutane kana tsallaka musu wuya ka kuma makara baka zo da wuri ba ya kai musulmi ka san daraja ka san falalar wannan rana kada kuma ka yi magana ana hudu ba ka ci gaba da saurara ka saurari abin da aka ce ka yi aiki da shi ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ka sani jarinka na lahira kake ingantawa jarinka na lahira kake karawa جارين كنسام ساك بكم الجنة ككينا وياوا يا أبو الأمر من الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا روما الله سبحانه وتعالى يمنى قبل كثر نداتي وتسام منك ونا الخير دوات فلنا لتكيشك ونا لنا تصورنا ليقود رأيوا قبا ya samu mu zamanto masu sauraron magana masu ɗaukar mafi alkhairi da cikinta su yi aiki da shi domin inganta rayuwarsu rayuwa ta farko ta duniya da rayuwar ƙarshe ta goban gobe alkiyama ya ku uwa al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya mana dace da gamdakatar ya ba mu lafiya da zaman lafiya wannan jiha tamu da kasa baki ɗaya dukkan abin da ke damu wannan al'umma tamu na matsaloli da bukatu daban-daban ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ba da biya wa kowa bukatarsa ta alkhairi ya taimake mu gabaki ɗaya ta inda muke zato da ta inda ba ma zato marasa lafiya Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya inganta lafiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ji ɗan waɗannan bayi daga cikin yan uwa wanda muke halartar wannan masallaci tare da su akwai ɗan uwa malam fara wanda Allah ya wa cikawa Allah ya ji kansa ya gafarta masa tare da wani dan uwa Alhaji Umar wanda ya haɗu da barayi dan fashi wanda ainihin wato suka salwantar da ransa dan uwan malam Sa'idu kafinta Allah ya ji kansu ya gafarta musu ya yafe musu kurakuransu tare da namu ya sanya aljanna ta zamanto makoma gare su da gare mu gabaki ɗaya ya sanya alkhairi da albarka cikin rayuwar wannan al'umma ta mu gabaki ɗaya. Haza wa sallu وسلموا رحمكم الله تعالى على الحبيب المصطفى والنبي الخاتم المجتبى وقد امركم بذلك جل وعلا بعد ان صلى عليه سبحانه وملائكته فقال تعالى قولا كريما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك النبي العربي النبي العربي الهاشمي القرشي الأمي صاحب الوجه الأنور والجميل الأزهر والخلق الأكمل وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين المعديين الذين قروا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر الصديق وعمر رضا عثمان ذا النورين وعثمان ذا النورين وعلي عبد الحسنين وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهل عوزة الدين يا وانصر عبادك المؤمنين واخزل الطغاة والملاهدة وسائر أعداء الدين اللهم عافنا واعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وأمدنا بيد العون من عندك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عيننا وأقل من ذلك ولا إلى غيرك برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا برحمتك يا العالمين اللهم عاملنا بعفوك وجودك وكرمك واحسانك يا اكرم الاكرمين ويا جود الاجودين يا رب العالمين الهنا وخالقنا وراثتنا ومولانا ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يا يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر